wannan shine na biyu kuwa hakuri muna yin karatun ne akan tsarin awa ɗaya ɗaya saboda la'akari ba ba ku iya nan kaɗai muke wa karatun ba don yanzu da mun saka ta shafin mu na facebook wataƙila daidai lokacin nan za ku ga muna karatun nan amma wanda suke bin mu ta shafin mu sun kai ninki dubun ku don wataƙila za ku ga sama da mutum dubu goma sha biyar za su bi karatun inda mun saka an gane to shine to a ƙauluhu maganarsa da ya faɗa ya ce wa nisfaha amati rabi ga baiwa ai nisful arba'ata ashurin wa asharata ayyami rabin wata hudu da kwana goma ta ta'attadduha al amatu iddal wafati baiwa za ta yi iddar idan mijinta ya rasu idan ya za ta yi wata hudu da kwana goma idan kuka kasa wata hudu da kwana goma kwana nawa zai bayar wata biyu da kwana na to shine iddar baiwa an gani Iza mata an anha ha idan mijinta ya rasu qiyasan ala iyasi akan saki sannan watan sifil azabi da kuma rabin azaba fil hudud a wajen haddi wal ijma'i sahaba ala zalika kuma sahabbai sun ijma'i akan wannan cewa matsalar zina a wajen bulala idan an ma mace da bulala ɗari to baiwa za a yi mata hamsin to haka suka ce wajen idda idan kyamace za ta yi wata hudu da kwana goma to baiwa kuma za ta yi rabin wata hudu da kwana nawa kwana goma qala ibn al-munzir ibn ya ce wa ajma'u anna iddat al-amati malamai sun hada kan cewa iddar mace allati laysat bihamilin wacce ba mai ciki ba min wafati ha daga lokacin da mijinta ya rasu shaharani wa khamsu layali za ta yi wata biyu da kwana goma wata biyu wa kamsu layalin da kwana biyar wamfara da ibn sirina ibn sirina ya zama ya fita daban shi kadai wa qala yace shi dai a wajen shi babu bambanci kal yadda ya mace za ta yi idda haka nan baiwa ita ma za ta yi qala ibn qudama ibn yake cewa an mal'amatu amma baiwa al mutawaffa anha zawjaha wacce mijinta irasu fa ha shaharani wa kamsatu ayyami. iddata wata biyu ne da kwana biyar fi qawli ammati ahli al-ilm cikin maganar mafi yawancin malamai minhum daga cikin su akwai sa'id bin al-musayyib sanan wa ata wa sulaiman bin yasar wa zuhri sanan wa qatada akwai al-imam qatada wa malik akwai al-imam malik wa thawri wa shafi wa ishaq wa abu thawr sanan wa ashabur ra'i sal imam abu dawud az-zahiri kenan sanan wa ghayruhum da wasan su illa ibn sirin sai al-imam ibn na cikin malamai shine yake ganin cewa wajen idda babu bambanci tsakanin mace wato ya da kuma baiwa wannan maganin ibn Kudama ya kawo ta a mujalladi na goma shafi na 224 qala ibn abdul bar ibn abdul bar ya faɗa a littafin sa al a mujalladi na 17 shafi na 100 da ainihin wato 80 92 ina ganin a asali mai lamba ta biyu ko ɗaya. yace ala hadha jama'atul ulama'i akan wannan dandazan jama'a na malamai yake min sahabati sahabbai wa tabi'ina da tabi'awa immatul fatwa fi fi amsalil musulmina da shugabannin fatawa a garuruwa na musulmai illa shi an a an muhammad bin sirin sai wani abu da aka ruwaito kaɗan wanda muhammad bin sirin shi ya fita daga wannan ƙa'ida ana ganewa yanzu mun gama da matsala guda biyu sai na uku almufaraqatu fil hayati matar da mijinta rabuwa yi da ita yana da ran shi وهي من ذوات القروء بثلاث حيدات للحرة wannan tana daga cikin waɗanda za su yi jini uku wajen al'ada ta gama idda wa haida ta yi lil'amati wacce kuma baiwa ce to za ta yi idda ta hanyar jini biyu wa jumlatu zalika a dunkule wannan annal mufaraqata fil hayati matan da ake sakin su mazajen su na dare ila iddata a iddati aqsamin sun kasu kashe-kashe. na farko al matar da aka sake ta faqad ajma ahlul ilmi malamai sun hadu ala annal mutallaqa matar da aka sake ta ba'da koli. bayan an sadu da ita huwa min zawatil quru'i tana daga cikin wato ma'abuta jini anna ha salasu quru'in shine zata jini uku idan kanan hurra idan yace li qawlihi ta'ala saboda Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru matan da aka sake su za su zauna su jini guda uku wa an aisha qalat take cewa umirat bariratu an umarci barira an da bi salasihi yadin ti idda da jini guda uku an gane sau da barira ta baiwa ce shi aka yanta ta yanzu tana da zaɓi idan ta ga dama ta ci gaba da zama da mijin in ta ga dama ta rabu da shi lokacin da ta matsa sai sun rabuto da tun da yanzu ya ce ya to ta zauna za ta yi jini guda uku shine ta gama idda ibnu qudama yake cewa inna iddatul mutallaqa matar da mijinta isa keta idan kana hurra idan yaci Wai وهي من زوات القروء الثلاثه قروء بلا خلاف idan tana cikin maabutayin jinin al'ada to zati jini guda uku babu sabani bayin ahlul ilmi tsakanin malamai wannan ya zo a cikin littafin su al-mughni sai yace fa'idatu wata fa'ida ikhtalafa ahlul ilmi fil maqsud bi qawlihi malamai sun ƙara wa juna ilimi wai da Allah ya faɗi cewa salasata quru me yake nufi da shi li'anna kalimatul qur'i domin kalama ta alƙur'u tutlaqu ala alhaidi akan faɗe ta ana nufin shi kan shi jinin al'ada wa kadhalika ala tuhur haka nan idan mace jinin ya zo ya ɗauke lokacin da tsayarki ana ce masa alƙur'u to wanne Allah ke nufi halin maqsudu salatu haidatin shin Allah yana nufin jini ya zo mata so uku am a atahari ko bayan jinin ya zo so uku sai jinin ya dauke ala qawlaini to malamai suna da maganganu guda biyu al'awwal na farko annal a tahur akwai wanda suka ce abinda ake nufi da alqur'u shine daukewan jinin mace ta zamanto tana da tsarki hadha alqawl marwiyun wannan magana kuma an ruwaito cota, an zaid bina aslam ku duba ku gani malamai nawa zai faɗa muku cikin tabi'ai da sahabbai da ɗalibansu? su na farko akwai zaid bin sabit ɗaya na biyu akwai Ibin umar biyu na uku akwai nana Aisha radiyallahu anha uku na hudu akwai Suleiman bin Yasa biyar a hudu na biyar akwai Al-Qasim bin Muhammad biyar na shida Salim bin Abdullahi na bakwai Abban bin Usman na takwas akwai Umar bin Abdul Aziz na tara akwai al-Imam az-Zuhri al-Imam az-Zuhri din nan shine farkon mutumin da ya fara rubuta littafi na hadisi a duniya kamar yadda wasu ke faɗa su ce maliku ba maliku bane shi ya fara sana akwai malik sana akwai al'imamu shafi'i sana akwai Abisau. sau akwai ruwayatun an ahmad akwai ruwaya daga al'imamu ahmad yanzu idan kuka lura abin da ke hannunku cikin malaman sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayansu akwai malamai har taɗe har guda goma sha uku da suke ganin idan an ci alƙur'a abin da ake nufi da shi shine bayan jini ya zo wa mace jinin ya ɗauke ta ya tsarki shi ake nufi da alƙur'u kuna ganewa al'adillatu dalilan waɗannan malaman qauluhu ta'ala faɗin Allah da yace ya ayyuhan nabi idza mun nisaa ya kai wannan annabi idan za ku saki mata an buɗe magana ne da annabi amma shin faɗa al'ummar su ake so ai magana da ita sai Allah ya ce fa talliquhunna ku sake su li'iddatihinna ga iddarsu ai fi hinna a cikin iddarsu suka ce wallahu amara bit talaqi fi dhuhuri Allah ya yi umarci ya yi umarni da a saki mace a cikin tsarki lafil haidi ba a cikin jinin al'ada ba da haka sai suka ce abinda aka nufi da salasa ta ƙuru shine ana nufin tsarki uku ba jini uku ba don Allah bai yadda a saki mace a cikin jini ba sai a cikin tsarki na biyu hadisu a hadithu bin umar lamma tsallaka mar'atahu yayin da ya saki matar shi wa hiya ha'idun alhali tana al'ada fa sa'alahu umar abdullahi dan umar da ya saki matarsa sai umar ya tambaye shi faƙala sallallahu alaihi wasallama fasa'alahu umaru sai umar ya je tambaye annabi ya ce ɗana abdullahi ya saki matarsa tana jinin al'ada sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce muruhu falyuraji'aha ka ce ya dawo da ita to daga nan ne malamai suka yi ta tsara wa juna ilimi shin an saki mace tana jinin al'ada ta saku ko bata saku ba an gane wasu suka ce bata saku ba wasu suka ce a'a ta saku in ba maganan saki me yasa zai ce annabi zai ce fal yurabi a ai dawo da ita an da kaji ana maganan a dawo da mace sai in saki ya faru ne ake cewa a dawo da ita ai an gani sun mali ya turuka ha sannan ya kyale ta hatta ta tsahura har sai ta yi tsarki sun fi da sannan ta ƙara yin wani jinin sun mata tsahura sannan sai ta yi tsarki sun ma in sha'a amsaka sannan in ya ga dama irike ta wa in sha a tsallaka ƙabla an masa in ya ga dama isa ke ta kafin ya sadu da ita sai ce tilkan lati tilkan iddatun lati amara Allah wannan ita ce iddat da Allah umarni an su tsallaka lahan nisa a saki mata a su inda kun ga wannan abin yana buƙatar mazaje su san wani, wani babu ruwan shi lokacin da mace ta bata mai rai ce in ana saki malala gashin tun kiyaye miki. ba abin da ya damu an gane Allah ya kiyaye qalu suka ce fa ulima sai aka san cewa annal iddata idda allati amara Allah wacce Allah ya umarni an yi tsallaka lahan nisa'u a saki mata akan tawhiyat tsuhur shine mace ta tsarki ba'ad al-haidi bayan ta yi jinin al'ada kun fahimci wannan matsalar ta irin wannan matsalar da malamai suka kasu gida biyu akan ta tunda nassi yanzu ya zamanto abinda su malaman usulul fiqh suke ce masa wato qat'i subut ba wanda ke shakka akan wannan ayar tabbatuwar ta akan Qur'ani kowa ya yarda cewa ta tabbata daga Allah to nassi kuma ya zama zanniyul Dilala, saboda ma'anar da yake nuni akan ta ba ma'ana ɗaya bace idan yanzu ni ina da fahimtar cewa alqur'u abinda yake nufi wan jini uku mace ta tsarki tunda da maliku a cikin wannan fahimta ba daidai bane in zo in zagi ɗaya malaman ɗaya bangaren da su ba su da wannan fahimtar ya kamata a babin amana ta ilimi in ce malamai sun yi maganganu guda biyu kan matsalar nan wasu sun ce alƙur'u ana nufin mace ce tsarki wasu sun ce alƙur'u ana nufin samuwar jinin amma ni na tafi akan kaza saboda ni na fi gamsuwa da dalilin suware shikenan wanda suka tafi a ɗaya bangaren mutanen banza ne a'a ba mutanen banza ba ne su ma fahimtar su kenan to gashi wannan maganin ya kawo hadisi wannan da suka kafa hujja da shi na farko yana cikin bukari wannan kuma sahihun akhrajahu malikun al-imam malik ya fitar da shi da Imam al-Baihaqi da kuma Talqis al-Habib to al-qawl magana ta biyu shine al-qur'u huwa al-hayd akwai wanda suka ce da Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru din abinda ake nufi da zaran jinin ya zo su uku ko kafin jinin ya dauke mace ce tsarki to an samu thalathata quru an samu al-qur'u alqailuna bi zalika malaman kuma da suke wannan maganar sun fo in yawa ba kun na farko akwai Abubakar daya akwai umar akwai usman akwai ali a nan wajen abubakar da umar da usman da ali ku kalla ku ga al'imamu maliku na cikin masu fahimtar wancan bangaren ya sabawa abubakar da umar da usman a wajen fata ko saba masu ba ya saba musu amma jaza shi ya halatta a nan wajen ya saba fahimtar abubakar da umar da usman da ali kulafa'ur nuna fa an gani amma ba mu faɗi magana banza ba an ce to kaza kaza amma sannan na uku akwai ibn mas'ud akwai abu musa akwai ubadat bin samit akwai abu darda akwai ibn abbas akwai mu'az bin jabal akwai alqama akwai al-aswad wayannan tabi'ai ne sannan akwai ibrahim an-naka'i akwai shuri akwai sha'abi akwai al-hasan akwai qatada akwai sa'id bin jubair akwai ta'us akwai sa'id bin al-musayyib sannan akwai ishaq sannan akwai ubay abu uh, abu ubayd al sannan akwai abu hanifa wa ashabu sannan akwai wa huwa al min mazhab ahmad shine abin da ya shahara a mazhabar imam ahmad wastaqarra alayhi mazhabuhu ba'da dalika sannan mazhabar al-imam ahmad ta tabbata akan wannan wayancan su ma ba kafa hujja da ayat qur'ani ba to su ma ayat da suka yi hujja ita ce su ma hujjar su al-adillatu qauluhu ta'ala suka ce Allah ya ce wal mutallaqatu matan da aka sake su ya tarabbasu na za su jira bi anfusihinna ta ƙuru, za su zauna za su yi jini uku suka ce falau kana al da a ce Allah da ya ce yake ta ƙuru. da a ce falau kana da a ce qur'u din nan da Allah ya faɗa tuhran tsarki ne laktafi bi taharai da idan mace ta yi jini biyu sai samu sarki ada ya isa an gane wa ba'da salifi bayan na uku li'anna baqiyatu tsuhuri alladhi sadafa at-tala mahbusun min al-aqra inda ashabi hadha al-qawl da haka suka ce li'anna baqiyatu tsuhuri domin abin da yi saura na raguwar tsarkin alladhi sadafa at-talaq wanda yi daidai da sakin da aka yi mahbusun an tsare shi ne min al-aqra'i daga wannan ainihin wato tsarkin inda ashabi hadal qawli wajen ma'abuta wannan zancen wa hamluhu alal i'tidari daukan a akan lissafi bi salati haidatin a ce salasata quru a ce jini uku suka ce aula ya fi dacewa ya fi tantanta limuwafaqar fi zahiril ƙur'ani saboda shine abinda idace da zahirin ƙur'ani. suka ce su ma na farko hadisu aisha wa fihi annan ya ƙala annabi ya ce faltanzu ƙadar qur'iha mace ta duba gurgudan jininta na al'ada allati kanat tahidu laha wanda take faltasrifu salata sai su bar sallah sai ta bar sallah thumma tanzur sannan sai ta ƙara dubi ma ba da zalika abin da ke bayan wannan faltasir sai ta wanka da kullum salatin ga kowace sallah da aka saka ce tun daga annabi ya faɗa da bakin shi ya faɗi cewa malce faltan zirkadar ƙurƙiha ya faɗi a karamin alƙur'u yana nufin zuwan jini na al'ada suka ce to su a wajensu salasata ƙuru da Allah yake shine jini uku ba ƙarki uku ba na biyu hadisi fatima Binta abi ubaysin wafihi a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ta inna ma zalika wannan jinin da yake zuba wata jijiya ce fanduri idan a taki tsoro iki annabi ya ce ki duba idan wannan jinin izo miki wala ta salli kada ki salla fa idan marra tsoro iki idan wannan jinin naki ki wuce fa ta tsakuri ko fa ta tsahari sai ki tsarki sun masalli sannan ki salla ma bai na ƙuri ilal ƙuri tsakanin wannan jinin zuwa wannan jinin wa ƙaunar ta'ala da faɗin Allah da ya ce wallahi ya isna min al-mahidi matan da suka ɗebe tsammani na jinin al'ada min nisa'ikum daga matan ku in yartabtum in kuka yi kokonto to fa iddatuhunna thalathata idda su wata uku ne wallahi lam hidda matan da basu yi ba basu fara jinin al'ada ba fa ja'ala kullu shaharin sai Allah ya sanya kowane wata bi iza'i haidatin yana da yana wato damrantar yana da alaka da wato jini na wata ɗaya. kun san mun faɗa a baya mun ce akwai mata guda biyu wacce shekaru suka yi mata yawa da wacce kanaman yarinya ce ko kun ga a nan wajen sai Allah ya ce wallahi in yahisna min al-mahid min nisaikum in yartabtum fa iddatuhunna salasata min ashur idan kuka lura da salasata ashur wata uku ai za ku ga yayi daidai da abinda Allah ya faɗa a nan wajen fa iddatuhunna salasatu min ashur yayi daidai da daukewan jini so nawa so uku da haka sai suka ce faja'ala kullun shaharin Allah sai sanya kowane wata na matar da shekaru suka yi mata yawa da ƙaramar yarinya bi iza'i haidatin a maimakon jini wa allaka hukuma hukma bi adamil haidi sai Allah ya alakanta hukuncin da rashin al'ada la bi adamil ba da rashin mai ba ba da rashin tsarki ba wannan shine dalilin su to wannan ya kawo ta ne a matsayin fa'ida ɗalibai su sani cewa kalman alƙur'u ana faɗarsa ana cewa al-tsohuru sannan ana faɗarsa ana cewa alhaidu sannan malaman da suka tafi cewa kalman alƙur'u ana faɗarsa ana nufin alhaidu waɗannan shine dalilansu kuma kun ga sun kai malamai har malamai ashirin da hudu a cikinsu akwai abubakar akwai umar akwai usman akwai sayyidina ali akwai abdullahi dan abbas akwai abdullahi dan mas'ud wasu kuma sun ce abin abinda ake nufi ɗaukewar jinin so uku mace ta yi tsarki shine alƙur'a wajen in mutum ya ɗauki ɗaya fahimta ya ce yana tare da wa'ancin ba matsala ba ce ta da za a yi zafi a ta zage-zage sai kuma a girmama ɗaya kusu kuma masu fahimtar amma yanzu in ce ni tun da na ɗauki cewa salata ta ƙuru shine mace ta tsarki uku in ce kuma duk wanda ya saba min a fahimta batacce ne ɗan bida'a ne to nan ne kuma muke rigima da mutane wannan shine ba daidai ba wannan shine kuskure Allah ta'ala ya sa mu dace sannan na hudu annal iddatul muqtari'a iddar matar da aka yi hulɗi haidatu to za ta yi jini ɗaya ne wa kadhalika al-mustabara wal muzna biha kama sayati fi akhir al-kitab haka nan idda ta kubutar mahaifa da matar da aka yi zina da ita kamar yadda zai zo a ƙarshen littafi al-aslu fi iddati a cikin idda hikimar da yasa musulunci ya ce a yi bara'atun rahim shine kubutar da mahaifar mace dan na faɗa muku yana daga cikin zalunci mafi girma da mata ke daukar dan wani abi a kai gidan wani an gane to shi yasa ko mace wani ikwanta da ita ta hanyoyin zina da ita to kar a bari a daura mata aure da wani sai an tabbatar ta yi jini ɗaya ba ta da ciki dan kar ta ɗauki ɗan wani ta kai gidan wani sai yace wala tu'lam ba kuma a sanin wannan illa bil haidi sai ta hanyar mace ta al'ada wani ya sadu da ita da zarin jini ɗaya zo mata sai al'ada ce yanzu an ya bayyana cewa tana da ciki ko ba ta da ciki fakanan itida'u bihi aula sai zamanto lissafi da wannan dan idda da wannan shi ya fi cancanta حديث anha anna الله annabi ya ce الله النبي na tani, sakin baiwa iri بيوى ne wa iddatuha wato idda ta haidata ne haida ne guda biyu saɓanin ya wacce ita za ta yi jinin al'ada uku ta gama idda idan sakinta aka yi idan bai wace za ta yi jinin al'ada nawa biyu sai a tarjihu rinjayarwa a tarjihu wallahu a'alam an alƙur'a idan an ci alƙur huwa haidu shine jinin al'ada lissabuta zalika an sahaba wal wuduhi al adillati zalika saboda wannan ya tabbata daga sahabban da su suka fi yawa sannan kuma hadisin annabi ya riga ya zo annabi ya faɗa da bakin shi cewa alƙur'u ɗin shine jinin al'ada an gane qala ibn qudama qudama ya faɗa qala al-qadi qadi ya faɗa yace as-sahihu abinda ya tabbata an ahmad daga al-imam ahmad anna al-aqra'a al-haid al-imam ahmad abinda ya dauka al-aqra shine al-haid jinin al'ada wa ilayhi akan wannan ne zahaba as-sahabuna abokanmu ɗalibanmu suka tafi ɗan mazhabanmu wa raja'a an ƙaunihi al'imamu ahmad a farko yana faɗa cewa salasata ƙuru shi ne al'adhur tsarki amma daga baya ya dawo an ƙaunihi daga barin wannan magana bin tsahar cewa ba tsarki ake nufi ba jinin ka ƙala fi ruwayatin nai sabori ya ce kuntu a ƙolu na kasance ina faɗar cewa innahu al'adhar wa ana azhabul yawma ila annal a alhaidu alimam Muhammad ahmad yace ina tafiya yanzu ina cewa al'akuru aqru shine Alhaidu ba al ba tsarki qala wato qala eh eh qala al-mardawi wa sahihu min al-mazhab abin da ya inganta a mazhabar alimam ahmad anna huwa shine jinin al'ada ala ma ya'ti fi bab al akan abin da zai zo a cikin babin idda qala ibn usaymin sheikh muhammad salih al ya ce wannan shine wasu yanzu ba sa so a ce usaymin ya ce sai ka zuri mutum ya kulle ma usaymin zagi sai ce ai shi ma malami ne shi ma malami ne kum rijalun wa nahnu rijalun yace ikhtalafa ahlul ilmi ikhtilafan kabira malamai sun karawa juna ilimi kara juna babba walakin alqawl as-sawab fi zalika usaimin ya ce sai dai maganar da ta fa zama daidai annama annaha hiyal haidu shine jini uku jini shi ake ce masa alkur'u kama qala almuallif wa huwa qawlu asharatin min sahaba kam ita ce maganar mutum goma daga cikin sahabbai min al-khulafa'u arba daga ciki akwai kalifofi guda hudu shi da kuma mai wannan maganar gobe shi zaka je na ce maka annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidina shi kuma nan ya saba ma khulafa ar-rashidina an gane sannan wa idza jaa al-khulafa al-arba idan khalifofi guda hudu suka zo fa innahu la qawla li ahadin siwahum illa idza kana al-kitabu was sunnatu ma'ahu in maganar khalifofi suka yi su hudun nan abubakar umar usman ya faɗa da duk wanda ya zo da magana ba a sauraron tashi sai in magana ka ka dogara da littafin Allah da sunnan annabi ka yi ta sannan ake sauraron ta yana da kyau ko da kuna mata kuna ɗalibai ku ku fahimci wannan ka'ida kada wani mutum ya zo ya gina muku son zuciyarsa duk wani mutum da yake da girma addinin nan ku yadda bai kai annabi ba duk wata magana da wani zai kawo muku ta isa ya ce wani ya ce wani ya ce duk in an gama wani ya ce wani ya ce bai kai annabi daraja ba to ya faɗa annabi ya faɗa sai ta ce ta ci karo da ta annabi to a ajiye mai tashi a ɗauki ta annabi shikenan ba wani bane na rikici ko na rigima an gane wa ba'a da zikirin adilla ya faɗa bayan ambatan da ne cewa za a kan wannan wa naqulu sai mu ce as-sawabu anna al abinda ifa zama daidai lallai al'aƙara fiye da al shine jinin al'ada wa za a kan wannan fa yakunu ma'ana qawlihi ta'ala salasata quru'in ai salasu hiyadin shine jinin al'ada guda uku amma raddu ala adillatin adillati awwal amma raddi dangane da jama'a farko faraji mutum in yana so ya sha karatu ya koma zadul mi'ad fi hadi khairul iba littafin ibn al-qayyim dai daga cikin daliban shekul islam bin taymiya in ya koma a mujallabi na biyar shafi na 533 da shafi na 583 zai sha karatu ƙwaron gasin gaske a cikin wannan littafin nashi dan ibn al-qayyim malami ne wanda yana daga cikin malaman da Allah ya ba shi karbuwa ta hanyar fasaha baki sama da malamin shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah duk wanda ya bibi tarihi zai faɗa muku idan Ibn Qayyim yana karatu karbuwar da Allah ya sa masa a idan jama'a bai sama malamin shi Ibn Taymiyyah ba wajen isar da bayani su kuma dalibai su ji tsoron Allah su daina ruɗuwa da wannan in Allah ya sa maka ana gane karatunka da bayaninka in akwai malaman da suka karantar da kai to ka mutunta su ka girmama su wannan kada ya sa ka rudu ka ɗauka cewa wata tsiya a'a wannan ita ma jarrabawa ce an gane Allah ta'ala ya sa mu dace Don haka sai yake cewa na biyu almula'ana matar da aka sake ta ta hanyar tsinuwa Allah ya raba mu da tsinuwa wa jumlatu zalika anna ar-rajula adun dunkule mutum idza la ana zawjatahu idan suka yi tsine-tsine da matarsa kama sabaka kamar yadda ya gabata ta yaya namiji ya zo ya kama matarsa yana da tabbas ya rantsi da Allah yana da tabbas tana yin zina to kuma idan ya tafi kotu ya ce ma alƙali matarsa mazana tiyati shi alkali yanzu abin da zai nema shaida hudu idan ya nemi shaida hudu babu ko da ya gani fa da idansa dai ita ba ta yi kirari ba billahi zai alkali sai ya kwantar da shi ya mabulala tamanin ku fahimci ƙa'idar shari'a wajen kare mutuncin mutane malamai sun ce Allah ya turo addini don a tsarewa mutane abu biyar na farko kun ga don a tsarewa mutane addininsu kun ji ɗaya na biyu don a tsarewa mutane a rayukansu kun ji biyu na uku don a tsarewa mutane dukiyarsu na uku don a tsarewa mutane mutuncinsu shi yasa aka shar'anta haddi to wannan abin da ke faruwa yanzu a social media nan wala yadda kuka san yadda muke ta'amuli da social media nan kaman abin da muke rubutawa da abin da muke yadawa Allah ba zai tsayar da mu ya mana tambaya akan shi naka duk abin da yake da alaka da mutuncin wata wanda zaki ga a social media ana yadawa idan ba da tabbas tabbacin da idan kin tsaya gaban Allah in ya tambaye ki zaki bashi ba shi dalilin kar ki shiga cikin masu yada in labari ma kika ja na a wani wajen sai ce ni ma yadda na ji an ce wai amma ban tabbatar ba amma wata in fa abu ya faru ta ganshi a social media billahi lazi haka za ta zo tana hakikan cewa ta ce ai a facebook ta gani yadda kuka san shi ma facebook din ya zama wa mayan taku anil hawa in huwa illa wahayin yuha to ba daidai ne. kin ga mutum ya gama taska da wani ya ganta bai shakka ita shari'a babu ruwanta da abin da i yana alkali zai hukunci sai ya je kotu sai ya ce mazinaciya ce sai aka taho sai aka ce ya kawo shaida hudu sai babu to yanzu alkali kwantar da shi zai mabbulala tamanin saboda kare mutuncin mutane amma ba abin da muka ɗauke shi ya fi komai sauƙi a wajen makaman zubar da mutuncin yan'uwan to in aka samu wannan aka je kotu alƙalin ine mu shaidu ya ce babu shi dai yana da tabbas to yanzu in yana so ya kubuta daga kada a kwantar da shi a mabbulala tamanin sai dai a kira shi a kira ta yi rantsuwa da Allah ta yi rantsuwa a ɗauko ƙur'ani irin na rubutun hannun da na warshu ana kakkaɓe mai ƙura an gane su ya rantsuwa guda hudu ta biyar ya ce billahi lazi la ilaha illahu ya ganta in bai ganta ba bala'in duniya da na lahira sai a yi tsine-tsine in eh, shi ma in ya gama ita ma ta caci ƙur'anin ta yi rantsuwa da Allah ta ce ta rantse da Allah in abin da ya faɗa a ta gaskiya ne ita ma Allah ya tsine mata to daga nan an yi haka wa farraƙa na bainahuma sai alƙalin iraba tsakaninsu tun da ya yi rantsuwa yanzu idan tana da ciki tana da ɗa ko ta haihu ɗan ba za a jingina shi zuwa gare ta ba gare shi ba sai dai zuwa gare ta don ya kore ɗan ba ɗan shi ba ne yanzu tun da ya ci ya kama ta tanawa tana zina kuna ganewa shi ne an annal a ta'attaddu iddatul matsallaka to mace irin wannan wacce tsinuwa aka yi tsakaninta da miji aka rabu to za ta yi idda idda wacce aka saka annaha farqun ko wato firqatun ko wato rabuwa ne an nikahin sahihi akan aure ingantacce fa ashbaha talaq sai kama da saki lakinnahu yusamma li'anan sai dai a wajen malamai suna ce masa tsinuwa li'anna kullum min az ne. domin kowanne daga cikin mazaje guda biyu yal'anu nafsahu fil khamisa zai tsine makansa a rantsuwa ta biyar wa hada qawli jumhur ahli halin wannan ita ce maganar mafi yawancin malamai na irin. kuma irin wannan matar yana daga cikin matar da idan aka riga aka raba tsakanin miji da mace to taharimun ne na har abadi ko daga baya gano cewa ai wallahi tallahi kuskure ko daga baya ta ce ai ta gano ta ba maganan wai a dawo a gyara a ci gaba da aure tsakanin su shikenan an gane to irin wannan ne wani lokaci sai mace ta ce wai ana zarginta akara mukallawa ya hukuncin zargi ai an ce ana zargi ba aure ko ba haka bane sai ko kuma ku ji tsoron Allah ku daina bude makan ku kofar zargi duk imanin mutum a ganka ka je ka shiga daki ka kulle kofa daga kai sai wata yarinya ka janyo kofa ka kulle in mutane suka zo suka fara ma zaton banza ba kai ka ja ba dan bai za ka zo ka shiga daki da yan mutane ka ja kofa ka kulle eh to haka yanzu za ku ga wasu matan suna yi sai ta dauki namban waya sunayen katti sai ta sa sunan mata a jiki dan me in duk wanda kike mu'amala da shi in kin yadda mutumin kirki ne mijin ki ya san da shi ki sa sunan shi mana a matsayin sa na namiji in an bugo a ga namiji amma za ki je sunan kato Muhammad awal ki sa sunan wata mata a jiki wannan ba daidai bane wa qawluhu qawluhu wa haidatayn lil amati idda guda biyu a jini guda biyu ga baiwa wa jumlatu zalika a dunkule wannan anna iddatal amati iddar baiwa nisfu iddatul hurrati nafin rabin iddar mace ne ya walakin na alhaidatu sai dai ita idda la tuba'ad ba za a ce tana da sashi ba fa takunu iddatuha eh, ne. Don ba za a ce akwai idda al'ada ɗaya da rabi ba akwai ba tunda babu al'ada ɗaya da rabi dole haka na a ita a nan wajen idan ya ta yi idda jini uku to ita kuma baiwa sai ce biyu an umar bin Katsabi kala yake cewa Kihul abdu bawa yakan yi aure imar'ataini mata guda biyu sannan wa yutalliqu tatliqataini sannan yana saki saki biyu sannan wa ta'taddul amatu haidataini ita kuma baiwa tana idda jini biyu wannan ya zo cikin sahihu shafi'i a cikin musnad din shi qala ibn munzir qala ibn al-munzir ibn al-munzir yace wa ajma'u malamai sun hadu ala anna iddatil amati akan iddar yamaci baiwa ya kamata ya zama shine tahidu bit talaqi haidata haidatani tana yin idda da jini guda biyu su ibn sirin sai ibn sirin wali anna al amata nisfu hurra domin ita ya wato baiwa rabin ya mace ce wal haida ita kuma jinin al'ada la ado? ba za a iya raba ta ba da aka faju ha iddatuha ne sai aka san iddar baiwa jini guda biyu qala ibn qudama ibn qudama yace aktharu aktharu ahli ilmi yaquluna mafi yawancin ma'abuta ilmi suna cewa iddatul amati iddar yamaci bil qur'i wato qur'ani wato ta hanyar jini zaki jini guda biyu ne minhum daga cikinsu akwai umar وعلي وابن عمر وسعيد بن المصيب وعطاء وعبد الله بن عتبة وبن عتبة والقاسم وسالم وزيد بن أسلم والزهري وقتال ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور أصحاب الرعي وإن سوني ما لمن سكت فيه iddar mace baiwa za ta yi idda ne da jini guda biyu to sannan cikin matan da ake sakansu wanda mazajensu ba mutuwa suka yi ba kaso na hudu allati lam tahid wacce bata bata jinin al'ada wacce bata jinin al'ada da iyasin aw sigare ko dai saboda shekaru sun mata yawa an riga an ɗeba tsammani ta daina jinin al'ada aw sigarin ko saboda ƴar karamar yarinya ce kun wannan ya nuna cewa ana ma yarinya karama aure an gane sakamakon turawa yanzu da kullun afkar din su ke tashi a kasashen turai za ku ga suna maganan aure da wuri amma ba sa maganan zina da wuri an gani? yawa maganan aure da wuri yana da doka amma maganan zina da wuri ba tana da doka kuma yanzu cikin website ɗin da ake da su na batsa intanet akwai website ɗin da ake yin amfani da tsananin yara kuma a zo a ɗora a duniya na kallo kuma wannan ba laifi ba ne amma da sun ji za ka aure yarinya ishe shekara sha kaza sai a yi wuta yanzu mu ma abun ya kawo ana nan a Najeriya ana nan ana tattaunawa a majalisa za a sanya auren dokar aure kasa da shekara 18 amma babu dokar zina kasa da shekara 18 a Najeriya an gani to Allah ya kiyaye sai sa muke cewa iyaye su dinga la'akari da 'ya'yansu idan suka taso akwai yarinyar da tun da ta taso za gwanta da kamewa da mutunci karatu ta tasa gaba ba ruwanta da kowa irin wannan in ta ce karatu za ta yi sai ku ta dafa mata ta ta karatu sai ran da ta bukaci auren da kanta sai ku yi mata amma kwana da yarinya tana tasowa shekarar ta sha kaza ku ji can an ce an ganta akan kwana da wani ta taso makaranta ya kamata ta dawo karfe daya ta dawo ba sai karfe hudu kun tambaye ta ina ta tsaya ba wani cikakken bayani to wannan in ba ta in ba kwaso ta ja muku aiki to ku nemo ina take tsayawa da wa take tsaya ku daura mata aure da shi ya fi sauki wallahi amma kuka ce ba za ku yi mata aure wai sai ta je ta yi karatu a ina za yi karatu eh ba ta makan ku lokaci kuke Allah ya sa mu dace sai yake cewa wato fa iddatuha ta thalathatu ashhurin wata uku lil hurrati ra'a wa shaharan da kuma wata biyu lil amati baiwa wa jumlatu zalika dunkule. annal mar'ata al-mutallaqa mace wacce aka sake ta idan kanat aisatan idan wacce shekaru suka yi mata yawa an ɗeba tsammani ta ji jinin al'ada aw sagiratan ko karama ce fa inna iddataha thalathatu ashhurin lil ghurra iddata wata uku ne idan ya ce in baiwa ce mun ce wata biyu da qaulihi ta'ala saboda faɗin Allah da ya ce wallahi isna min al matan da kuka ɗiba tsammanin daina jinin al'adar su min nisa'ikum daga matanku in idan kuka kokonto ko kuka tabbatar da cewa ilalle eh, an ɗiba tsammani wance yanzu ta daina jinin al'ada to fa iddatuhunna al'adar su iddar su salasatu ashhurin za su yi wata uku wallahi lam yahidna hakanan da ƙananan yara da aka aure su wanda ba su fara yin jinin al'ada ba qala ibn qudama ibn qudama ya fada yace ajma'a ahlul ilmi ma ilimi sun hadu ala hada akan wannan li anna Allah ta'ala zakarahu fi kitabihi domin wannan matsala ce da Allah ya fade ta a karara yace ga yadda za a yi wa ta'taddul ayatu sagiratu sannan yar karamar yarinya wacce aka ɗebe tsammani ba ta riga ta fara jinin al'ada ba bil ashhurul qamariyya da watanni na qamariyya watanni muna da na kamariya muna na shamsiyya Eh? watanni na kamariya su ne watannin da suke karewa da kwanaki ko 29 ko 30 su ne watanni na kamariya kun san watannin Allah haka suke ba sa wuce 29 ko 30 mm-hmm. to akwai kuma watanni na shamsiya to su wannan kuma wata ne na bature kun san bature turawa manya ne sai sa saboda manya ne watan nasu wani mai 28 wani mai 29 wani mai talatin wani mai talatin da ɗaya yawa saboda turawa manya ne al'amarin nasu manya ne su an gane wayi utabaru fi zalika salasatu ashurin ana lura da wannan a matsayin wata uku min yomin mai ha daga ran da mutum ya sake ta qala ibn qudama ibn qudama yace walam yastalifu nasu mutane ba su yi sabani mafi annal ashhurul hurum akan ciya watanni masu alfarma mu'tabaratun ana lura da ita bil ahilla da jinjirin wata yanzu ba mana cikin watan zulhijja ba a watan shawwal daga mun fita daga shi sai wani wata sai zulqa'ada daga watan zulqa'ada sai watan mai zulhijja za mu shiga watanni masu alfarma to suna ainihin wato ana lura da su daga jinjirin wata da yake fara Allah ya ce yas'alunaka anil ahilla sai ce qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj an gane saboda jinjiri daga wata yake farawa shine ahilla har ya zo ya zama badar lokacin da ya zama ɗan daren goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu sha biyar abin da ya sama da haka wayan waka a tsala idan saki idan mutum ya aukar da saki fi asna ishahari a tsakiyar wata a eh, taddat yanzu misali yanzu muna nawa ga wata na shawwal sha biyu nawa sha biyu ko kun ga ya kusan kai tsakiya ko to sai aka saki mace a cikin wannan tsakiyar watan to idan za ta yi idda ya za ta yi tunda a tsakiyar wata ne to shi ne yake cewa in waka a salaqa idan mai saki ya wukar da saki fi asna'i shahari a tsakiyar wata baki ya taho, to za ta yi idda ragowar watan taddar atadda ne sannan za ta yi mai eh, za ta yi wato idda wata biyu bil ahl bil ahilla ta hanyar jinjirin wata ثم أتادت من ta الثالث تمام 30 يوما sannan za ta shiga wani watan eh? sannan ta sake yin kwana talatin a ciki ana ganewa kenan yanzu idan an saki mace a cikin wannan tsakiyar watan sai watan ya kai ƙarshe yanzu ba za ta sashi ba a matsayin cikakken mai wata kuna ganewa dole yanzu idan ta kai kwana goma sha wani abu cikin wannan watan to wannan watan za ta sa lissafin ba da shi ba wata na gaba da zai kama wanda zai fito sabo ta lokacin za ta ɗauki lissafi cewa za ta yi mai ina fatar an fahimta to shi ne yake cewa wa haza mazhabu malikin wa shafi'i wannan shi ne mazhabar al'imamu maliku da mazhabar al'imamu shafi'i ƙauluhu maganar da ya faɗa ya ce wa shaharani lil'amati wa zalika ala rajihi wannan shine abin da ifirin jami min aqwali ahli ilmi cikin maganganun ma'abuta ilimi lima rawahu al an umar bin al-khattab annahu qala umar yati iddatul amati iddar mace baiwa idan lam tahid in ba ta yin jinin al'ada shaharani wata ne guda biyu wa idan hadat idan ko tana yin jinin al'ada za ta yi haidata na jinin al'ada guda biyu qala ibn qudama ibn qudama yace istalafatu ruwatu an ahmad al imam ahmad wa kuma surwaya sun yi sabani fi iddati al amat wajen iddar mace baiwa fa aka sir ruwayat anhu mafi yawancin amma ruwayoyin da suka zo daga gurin sa annahu shaharani a wata ne guda biyu rawahu anhu jama'atun min ashabi da yawa daga cikin ɗaliban al'imam ahmad sun ruwaito wa hatajja fihi bi qawli umar kuma ya kafa hujja da maganan umar wa hada qawlu ata wannan ita ce maganan al-imam ata wa az-zuhri wa ishaq wa hada qawlayn shafi'i kuma ɗaya daga cikin maganganun al-imam shafi li'anna al-ashhura domin watannin badal al maimakon jini suke wa iddat zat wato iddar mace baiwa wacce take yin jini qur'ani jini biyu take fa badaluhuma shaharani to canjin wato jini ukun shine wata biyu wani anna mu'tadatun wali anna saboda ita mace mai yin al'ada bi shuhuri da watanni an ghairil wafati wacce mijinta ba mutuwa yi ba fakana ha, ko fakana idaduha kal idadil quru da aka sai zamanto iddata kamar iddar mace ce wacce take yin jini na biyar shine man a haiduha wa lam ta'lam sababahu wacce ta ya ɗauki ba ta san yaya me ya faru ba to iya za ta yi shi ne ya ce ta'atar da sanatin, in kanar hurra za ta yi jini shekara za ta yi idda shekara nawa ɗaya inda ya ce yasa na faɗa muku na ce matsalar tana da ta'alluki da mata da ya zama wajibi su sani amma yanzu kuka lura ba ruwansu wata ko jini ya ɗauke mata bata san me ya faru ba ita an sake ta kawai abinda ta ɗauka idda wata uku ne shikenan kawai da ta yi wata uku sai sa ana kwama tala akwai waɗanda da yawa suna gidajen wasu da sunan matan aure kuma wallahi matan auren wasu ne suka tafi gidan wasu da aure haka ake ta haihuwa ko namiji ya saki mace saki raja'i ya ce ya dawo da ita ta ce ta ranzai da Allah ba ta dawo ba ba na yi ba ta ce ta ranzai da Allah ba ta dawo ba hmm? haka za a yi ta rigima haka kuma za ta ce ta gama idda haka wani zai fito ya neme ta da auren wancan fa haka za a ɗauke ta a kai ta gidan wancan haka za ta ci gaba da haihuwa hmm? kuma lokacin iyaye su ɗaure gindi sai duk da ya dawo da ita ta sun rantsi da Allah ba ta dawo ba an gari Allah ya samu dace wa jumlatu zalika a dunkule wannan shine annal mar'atul hurrata mat'a idan tafa haiduha idan jini ya dauke mata walamta ta'lam sababa raf'ihi ta san dalilin da ya faru jinin ya ɗauke daina zuwa ba thumma tulliqat sannan ana cikin wannan yanayin sai mijinta ya sake ta fa innaha ta'taddu bi sittati ashhurin lil haml to za ta yi me za ta yi fa innaha ta'taddu bi tis'ati ashhurin lil haml za ta yi idda wata nawa wata tara bi tis'ati ashhurin lil haml eh za ta yi iddar wata tara kamar na mai ciki sun mata a taddu ba da zalika iddatil aisha za ta yi idda na farko iddar majin wacce majin ta yi bitis ta ce ashurin wata tara lilhamli na daukan ciki ba wata tara ne ake daukan ciki a haihu to za ta zauna ce idda na wata tara dole yanzu a wata tara zai bayyana in ma tana da ciki a ya isa ta haihu cikin ko thumma a da zalika iddatil ayata sannan sai ta zo sai iddar matar da jinin da aka daima tsammani ya daina zuwa fa yakunu jumlatu zalika sana idan kuka lura sai zama shekara nawa daya ku lura fa duk abin da ake matasa tsantsan abin da ba a so dan wani ne ba a so a ɗauka a kai gidan wani fa shi yasa aka ce jini ya ɗauke miki baki san me ya faru ba jini ya ɗauke zuwa to yanzu dole ki zauna ki jira wata tara idda ɗaukar ciki lokacin da ya isa inda ga yanzu kika ɗauki ciki zuwa lokacin haife shi wata tara bayan an yi wannan ta sai ki iddar kuma jinin matar da jini aka ɗaiba tsammanin ya daina zuwa mata qala ibn qudama ibn qudama yace hada qawlu umar wannan ita ce maganan umar dan khattabi qala shafi'i al-imam shafi'i yace hada qada'u umar bainal muhajirin wal ansar wannan shine hukuncin da sayyidina Umar ya dinga yi tsakanin muhajir da ansar suna zaune la yunkiruhu minhum munkirun kuma a cikin tawagar muhajir da ansar ba wani mutum da ya taba sayyidina Umar inkari yace wannan hukuncin da kai ba daidai bane to da haka a wajen malaman usulul fiqh tunda akwai abin da suke ce masa ijma'us sukuti idan abu yana faruwa tsakanin sahabbai wanda ya kamata su yi magana kowa yana kallo bai yi magana ba to dalili ne akan cewa abin da ake daidai ne ya dace da addinin Allah amma in ana yin abu idan ba daidai bane ya saba ma addini akwai wanda ba ba Umar ba kowa yake sun yi magana to wannan abin ya saba ma kaida ba daidai bane kuna fahimta sai yace alimna mun san shi wa bihi qala malikun aw wa shafi'i da wannan ne malik ya faɗa da kuma imamu shafi'i fi ahad qawlihi cikin ɗaya daga cikin maganganunsa waru ya zalika an al an royiki wannan daga alimam imam hasan da haka macen da jinin al'ada ya ɗauke mata bata san me ya faru ba jinin ya ɗauke. to za ta zauna sai idda na shekara ɗaya. da haka za a fita daga rigima da rikici sannan wa ahada salasa ashara lil idan kuma ya baiwa ce to ita wata goma sha ɗaya za ta yi wa zalika li anna al ta'taddu saboda baiwa tana yin idda na iyasin idan jini ya daina zuwa mata bi shahare ne da wata biyu wata sauyi ma alhurrati fil muddatil hamli amma tana yin daidai tare da ya a wajen tsawon ɗaukar ciki tunda ya daga lokacin da za ta ɗauki ciki har ta haihu ba wata tara ba ita ma ai baiwar ai ita ma ba bambanci wajen wata tara ba a cewa a tsarin Allah ita 'ya'yan ta ɗauki ciki tunda wata tara take to ita kuma baiwa an ta ɗauka wata nawa take sai a ce to wata hudu da wasu kwanaki a'a ba a haka yadda ya wata tara take yi haka ma baiwa ita ma mai wata tara take to da haka wajen idda wacce jinin ya daina zuwa idan waccan wata uku za ta yi ita wannan za ta yi wata daya da haka in kuka hada wata ainihin wato watan idan wata uku za ta yi wannan za ta yi wata biyu saboda haka sai ya zamanto an hada wata biyu da wata tara sai ba da wata goma sha daya ibn qudama yake cewa hadhihi almas'alatu wannan matsala mabnun ala aslaini an gina ta akan asali guda biyu ne ahaduhuma ɗaya daga ciki annal hurrata ya mace ta ataddu bi sanatin tana yin idda shekara ɗaya idan tafa a haiduha idan jinin ta ya dauki la tadri ma abu bata san me ya dauke mata jini ba asani na biyu annal iddatal amati iddar baiwa al'aisa wacce aka ɗeba tsammanin zuwan jinin al'adanta za ta yi wata za ta yi idda shaharani wata biyu